we observe that uh, there's likelihood there are some IED making factories within Medjugorje town or within the suburb of Medjugorje. Now, I want to give a ransom of 5 million naira to anybody that could lead us to any of the IED factories anywhere in Borno, Yobe, Adamawa State, where there are IED making factories. I'll give a total sum of 5 million naira ransom to anybody or any organization that could lead us to any of these ainihin uh, making factories. Kwamandan rundunar soja na Operation Lafiya dole Major General Rogers Nicholas kenan ke bayanin bada hukuncin naira miliyan biyar ga duk wani ko kuma kungiyar da suka bayyana musu inda ake sarrafa babu mai. Kama daga jihohin Borno da Yobe da Adamawa duk inda mutum ya san ana kera irin waɗannan babu mai ya kawo mana bayani kai tsaye za mu ba shi hukuncin naira miliyan biyar a cewar Major General Rogers Nicholas. Uh, because I know that these uh, factories are within our communities. and our communities know that these people cannot give me more than 100,000 naira. So I'm giving you 5 million naira for that information. Ya ce na fahimci cewa inda ake kera waɗannan bambamai suna cikin jama'a ne na haka ina kira da jama'a da su ba bayanan inda ake kera irin waɗannan bambamai Dan na san waɗannan mutanen ba za su ba ku fiye da naira dubu ɗari ba ni kuma gashi ne alƙawarin cewa zan ba da naira miliyan biyar ga duk wanda ya kwarmata mana bayanan inda ake kera irin waɗannan bambamai. well over 300 surrendered Boko Haram members who willingly surrendered to the military. We have over a million people rescued from the various enclaves of Boko Haram in various IDP camps. The number continues to increase on daily basis. Kwamandan ya ce yanzu haka muna da 'yan kungiyar Boko Haram fiye da 300 wanda suka mika kansu da kansu kuma mun yanto mutane fiye da miliyan ɗaya yanzu haka suna da mun kubuto da su wasu su suna ma sansanonin yan gudun hijira kuma wannan adadi yana karuwa ne duk wayewan gari. Uh, it's also on record that several suicide bombers have been taken away. by the security agencies, which is not known to the public or known to the media. So many have been arrested. There will be police, some are with the DSS, some are with us. over 25 others have been arrested or taken out. Ya ce akwai kuma wasu yankunan bukin wake da dama da muka katse masu hanzarin su wanda jama'a ba sani ba kuma ban bayyana manema labarai ba dan haka ba za ku sani ba amma akwai da damansu. wanda muka katse masu hanzari ba tare sun tada bumabuman da ke jikin nasu ba mun kuma kame wasu su da dama wasu na hannun jami'an 'yan sanda wasu na hannun mu wasu kuma suna hannun jami'an 'yan sandan farin kaya fiye da ashirin da biyar yanzu haka suna nan mun kame su suna hannun mu na kuma tambayi kwamandan rundunar sojan shiya ta bakwai da ke garin maiduguri da ake kira seven day wato brigadier general abdulmalik biyu ko ta yaya mutum zai bada bayani idan har allah ya sa ya gano inda ake sarrafa irin waɗannan bumabumai ga dai abin da ke cewa eh mun yi bayani cewa duk eh, jami'in tsaro offices na jami'in tsaro dukkan su dun kowa na nan mun riga mun yi bayani dukkan da shugaban su ko police ko mudin ko wajen GOC din ko wajen theater commander din ko wajen SSS eh, da dai sauransu da makamani har including ko wajen shewa Borno ne mutum ya je ya kawo mana magana ya gaya mana cewa ga abin da yake tafiya ya ga abin da za yi to raka dai ko kana da yakinin cewa sa wannan tukuci zai kawo karshen wannan kawo irin waɗannan bumabumai eh kwarai ana yi amma muna so fiye da hakan a yanzu amma sai kowa da kowa an haɗa hannu a tsaya a yaki wannan al'amari a cikin yan kwanaki biyu nan dai aka samu hare-haren yan kunar bakin wake da dama kama daga nagarin dambuwa har ma harin wani kunar bakin wake da aka kai a bakin barikin soja da ake kira tiritiri wanda nan ma ya raunata wasu da kuma hallaka wasu wanda ake ganin cewa bayyana wannan tukunci bai rasa nasaba da irin wannan hare-hare na 'yan kungiyar boko haram din musamman ma na 'yan kunar bakin wake haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya